masu kallon assalamu alaikum ni ce maryam bugaji ga labaran duniya a takaice shugabar gwamnatin jamus angela merkel ta halarci taron kolin faransa da jamus a garin metz inda shugaban faransa francois hollande ya tarbe ta an girka sabuwar rundunar tsaro da aka kafa domin yaƙi da tsigerin da suka sha alwashin ɗaiɗaita birnin tripoli 'yan sanda sun kama mutane hudu da suka dawo daga kasar siriya bisa zargin cewa mayakan kungiyar is ne yayin da aka gano makamai a binciken mai dangantaka da kamun a wata ziyarar birnin tokyo shugaban ukraine petro poroshenko ya mayar da martani ga watsin da 'yan netherlands suka yi daga wancan ukraine da tarayyar turai a wata kuri'ar raba gardama yana mai cewa kasar shi za ta ci gaba da matsawa kusa da tarayyar turai masu gadin bakin teku sun ceto bakin haure sama da 300 daga wani kwale-kwale da ke cikin hatsari a mashigin ruwan sicily labarin duniya kenan sai allah ya kara haɗa